iko akan komai kira da aminci na Allah tabbata shugaban manzanni shugaban na farko da na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara aminci da tsira gare shi da iyalansa da sahabbansa kuma wannan amincin ya kai ga duk wanda ya yi riko da sunnarsa kuma ya tsaya tsayin daka akan ganin ya bi manzan Allah ɗaya ƙoƙarinsa har zuwa tashin alkiyama bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma mu gode ma Allah akan ni'imomi da ya muna waɗanda ba su kidayuwa kamar yadda aka sani wai hausawa sun ce lokacin abu a yi shi dama wannan hudubar tamu tana magana ne akan abinda kowa ya sani muke cikinsa ne wannan wata da muke ciki na Ramadan mai albarka wanda akan sani ne hudubar take magana akan sa to babban abin da ya kamata mu tunatar da kanmu a cikin sa game da wannan wata shine mu fahimci na rahama da hikima da tausayin Allah da yadda Allah ya bamu wannan wata na Ramadan saboda haka mu yawaita yin godiya ga Allah a akan wa'annan ni'imomi Allah ya yi mana ni'imomi daban-daban waɗanda ba su To amma daga cikin ni'imomi waɗanda kai tsaye duk mumini yana lisafa cikin ni'ima Shi ne wannan wata na Ramadan da muke ciki ni'ima ce babba ga musulmi saboda irin alkhairai da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikinsa. Allah ya keɓance wannan wata da darajoji kan sauran watanni ya zaɓe shi ya zaɓi kwanukansa akan sauran kwanukan watanni da ke shekara da yake Allah shi ke da iko ya zaɓi abin da yake so cikin komai cikin mutane Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin kwanaki na mako ya zaɓi ranar juma'a kamar yadda cikin watanni ga watan ramadan Allah cikin komai yana zaɓin abin da ya ga dama cikin littattafan da ya saukar ya zaɓi alƙur'ani cikin al'ummomi ya zaɓi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan wata Allah ya zaɓi wannan wata ya keɓance shi da abubuwa wanda bai ba wani wata wanda ba shi ba ba a samun su a cikin wani wata wanda ba shi ba to yau ga mu mun samu kanmu a cikin wannan watar a ce ya kamata mu gode ma Allah ya kamata mu nuna ma Allah mu ya kamata mu nuna ma Allah mun ji daɗi ya kamata mu gane Allah ya so mu da alkhairi ya kamata mu gane Allah ya yi muna ni'ima ba za ka iya ƙara gane wannan ba sai ka tuno da waɗanda muke tare da su sai karan jiya yanzu ba mu tare da su ba fara ramadan din da su ba sun so haka wasunsu inda za a ba da wani abu na kuɗi a kai rayuwarsu ramadan wallahi suna daya a ƙara musu lokaci har ramadan ya wuce a karɓiransu amma kuma ba da san su ba ba da yardar su ba ba da amincewa su ba ba don haka suka so ba Allah bai kaddara su haka ba kai ya kaddara kai a ce ya kamata kawa Allah godiya saboda haka wannan wata na ramadan wata ne wanda Allah ya fifita ya sanya mashi darajoji da albarkoki a cikinsa wanda duk mumini ya kamata ya kokari ya ribaci wannan alkhairai da ke cikin wannan wata ya koyan uwa musulmi mu sani halin da ake ciki yanzu muna cikin watan ramadan kamar wanda kowa ya gani kuma ya jiya wanda kowa ba sai an hada mai har wanda ba musulmi ba ya san cikin ramadan ake don in wata ce mai sai da abinci ta ga an bar zuwa sai yanzu da rana ta san lalle akwai abin da kamaruwa in fiye wata ta kasai suwa ta san yanzu an ta ganin ana ciniki da rana kenan ko ba ka musulmi kake ba ko ba ta azumin kai ka san ana azumi domin ka ga alamar cewa lalle musulmi azumi suka yi saboda haka muna cikin wannan wata na ramadan mai albarka watan rahama watan jinkai watan gafara wanda wata ne wanda mun shiga wata sabuwar rayuwa duk mutum yana iya gane lalle yanzu mun shiga wata rayuwa sabuwa wadda ta bambanta da inda mun ka hito 'yan watannin baya irin yadda za a ga mutane an dage da ibada kowane masallaci yanzu yana cika hawaje sabanin can baya yanzu har sallar subahin da addawa ya tashi ga mafi yawan jama'a duk masallaci ta je za a ga har sallar subahin tana cika ana zuwa wuraren tafsiri sun cika wuraren ibadodi sun cika sallar tarawihi ana nan ana yi nan gaba kaɗan tahajjud na nan tafe daga wannan wata ya banta da abubuwa wanda kai tsaye kana iya gane bambancinsa da sauran watanni kai tsaye kana iya gane lallai musulmi sun shiga wata rayuwa sabuwa wadda ta bambanta da inda suka fito watannin baya kafin ramadan saboda haka muna cikin wata rayuwa mai daɗi sabuwar rayuwa mai kyau mai albarka ga mu cikin watan azumi kuma azumin nan muna yin sa ne saboda ɗaya ɗa'a da biyayya ga Allah domin azumi Allah shi adda abinai kuma duk wanda kaga yana azumi to imaninsa da Allah yana da ƙarfi domin babu wanda ka an ka waje cikin mu an ka ce kakka kuskura ka ci abinci babu wanda an ka samu mai tsaro aka ce an hana ka cin abinci dole in ka ga dama kana ya shiga daki kai kadai ka kulle ka sha ruwa ka ci abincin ka ka shaye baki ka hito ba mu iya gane ba kai azumi ba amma kuma duk da haka ka daure da yawa wasu daga cikin mu yanayin neman abincin su ma sai sun hita cikin rana ga azumi ga zahin rana kuma haka nan suka hita neman abin da an ka ci ga kishirwa ga yunwa amma duk sun daure ba su shiga daki suka samu ruwa ba sanyi suka sha suka shahe baki ba wani lokaci ma za a ga saboda zahir rana sai an ta zuba ma jiki ruwa in ka je ka sunne ka sunne kauye da ka ci irin cikin azumi kana ganin haka nan gaske mutum hoke da sana'a sai amma ga leda ruwa ga hannu ne yana ta zubawa yana ta zubawa wannan sai ya ƙara tabbatar maka cewa lallai Allah gaskiya ne in ba Allah ba wa'isa yawa mutum irin wannan hukuncin kuma shi ke nan dan adam ya yarda ya bi sai da jayayya ka san Allah shi ne Allah shi ɗaya ya isa ya sarrafa bawa ne ta irin haka yau inda gwamnati aka wa azumi wallahi da yau mu da mun saba iya karta sai inda ta gani a gani ko sai mutum ka shi ya dani ka shahe baki ka da kai du dan sanga bai ganin ka so da bai ganin ka da azumi gwamnati aka wa shi. wallahi da he da rabin mu son aje shi da da ka bi aiwa sai ka ce ka ajo Allah ta wallahi sai abinci na kai mi za a yi ko mi aka yi ai mu mun ka zabe su to amma da yake Allah ne kaga ko kai kadai ne wani ma da yawa kana ganin mutum wani ya galabaita ana yawa ne ta abinci kaka halaka yana ta'a ah, ku bari da eh, ina ai daurewa ku bari ana kokarin a mata ya ta abinci saboda yan uwana suna kallon kada ya halaka saboda yunwa da kitirwa amma yana ta don Allah a bari shi dai sai yake kai azumi kaga Allah kenan saboda ibada ne duk wanda ke yin sa yana yin sa ne don Allah kawai ba don wani abu ba inda don wani abu ne ake yin sa da wanda kaji yan matsuwa yanzu kana sa mai hura ka dawo ma hura ka sha to amma kuma duk baka yi wannan ba saboda Allah shi kadai yasa Allah yake ibadar dan adam ta sace amma azumi na wani ni nake biya mutum dan adam ya bar abincinsa ya bar abincinsa ya bar sha'awarsa ba dan kowa ba saboda ni kawai saboda haka azumi ni zan yi takayya a kansa yasa ma a ranar alkiyama saboda muhimmancin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana cewa azumi yakan yi ceto zai ceti masu yin azumi dan uwa mu sani wannan ibada da muke yi ibada ce mai muhimmanci wani lokuta ne wanda Allah ya ware muna domin girmamawa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibada ya kaɗan amma lada da yawa ibada ya kaɗan amma sai abki kadiba cikin kwana 365 ko da 66 kwana 29 ko 30 ne kawai za ka yi wannan ibadar amma kuma ka diba ladar da ake baka ninkin ba ninki saboda haka muwa Allah godiya da ya ba mu watan Ramadan da ya kawo mu a cikin watan Ramadan watan alkhairi watan albarka watan da ke kunshe da alkhairai da yawa watan da muke fatar Allah ya sa mu zama cikin 'yantaccen bayansa watan da Allah yake yake yin farashi yake bonanza gafara da rahama in hakan wani mtn ya san salon ya yi bonanza to bane allah kamfuna ma ba ku ji suna bananza ba sai a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an yi bonanza an saki ko an ɗaya kashi kaza bisa ɗari to shi ma allah shi yake bananza ta gaskiya da gaskiya kuma a cikin wannan watan na ramadana yake yin ta gafara ga ta nan za sauki an ɗaure shedannu an buɗe tsohon aljanna an rufe tsohon wuta rahamar Allah tana kusa kusa ga bayi duk wanda ga wata ramadana ya zo bai hobbata da kokarin da zai samu wannan gafarar ba babu shakka yayi hasara babu shakka an kwarai an turmuji hanci ne ya ku yan uwa musulmi wannan wata da muka gani wata ne na biyayya da da'a ga Allah da fuskantar biyayya da ayyukan alkhairi da nisantar ayyukan sharri za ga in wata ramadana ya kama duk musulmin kirki yana kokari ko da yana aikata wani aiki na sabo da ke irin jaye shi in azumi ya kama za ga yi kokari ya bari kai na san mutanen da masu sha taba suke sha amma in azumi ya kama ba su sha wani la ce to gaskiya ina jin kunya in jikin sha taba cikin azumi bai sha sai azumi ya wuce ga wannan saboda me saboda wannan za ka ƙara gane yadda kowane musulmi yake jin girman wannan wata na Ramadan a cikinsa. za zaka dukkan wasu ayyuka na sabo. sukan karamta mutane sukan kama kansu yawan surutu ma mutane sukan rage akan yawaita karatun alkur'ani akan yawaita ambaton Allah aka huskanci wuraren da ake ambatan Allah wuraren karance-karance da wuraren tafsiri yanzu bari ha gani bayan la'asar kaɗan dukkan inda ka zagaya wani tafsiri za ga ya cika bakil duk bayan Allah ne sun zo sun zauna duka wannan yana nuna maka irin hasa'is na wannan wata na Ramadan da yake da Sai da sauran watannin da ba shi ba Allah ya yi tanadin lada mai yawa da sakamako mai yawa saboda haka madalla da mutumin da ya yi iya ƙoƙarinsa ya cewa ya fuskanci ayyuka kyawawa ya bar miyagun ayyuka a cikin wannan ramadan madalla da mutumin da ya yi iya ƙoƙarinsa tun yanzu ya tsana ya kasa ya fake yana jiran dalilin da lasar ƙadari ina jiran ya dace da wannan daren na lailatul qadari saboda irin alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna a cikin lailatul qadari wanda alkhairin sa yafi wata dubu shekara 84 da wani abu saboda haka alkhairi ya tabbata ga mutumin da fi yanzu ya dau mataki na yadda zai ga cewa ba a ci wannan kasuwar ba da shi ba ta lailatul qadari wadda tana nan ta nan gaba kadan insha Allah in muna da rayuwa jin daɗi da bushara ya tabbata ga mutumin da ya yi ƙoƙari ya aikata ayyukan ibadodi daban-daban banda wa'inda ake yi na har da ayyukan ibada wa'inda sai an bar ƙasa an je wani wuri kamar irin umra wanda duk da umra ta cikin azumi tana da bambanci da umrar da ba cikin azumi ba saboda haka wanda ya samu damar da zai yi irin wa'annan ibadodi ya yi umra a cikin wannan wata na ramadan abu ne mai kyau kuma tana da lada mai yawan gaske jin daɗi da bushara ya tabbata ga mutumin da ya yi ƙoƙarin ya ciyar da masu azumi a cikin wannan wata na Ramadan. A wannan wata mutum na da damar ya yi azumi ko nawa yake so, kana iya azumi goma kullum in kana so, kana iya azumi ishirin kullum in kana so, kana iya azumi hamsin ma kai haɗari kana iya in kana so. Wani bai ce ya za a yi mutum ya azumi goma ko ishirin ko ɗari ko talatin, sai eh, akwai kullum in ka yi azumi ka ciyar da masu azumi mutum ɗari ka samu lada azumin mutum ɗari plus kamar ka yi azumi ɗari man fassara sa'iman falahu misla ajrihi wanda ya ciyar da mai azumi yana da lada irin ta mai azumin ba tare da an rage mai komi a cikin ladarsa ba a ce in ka ga dama kullum kana iya samun ladan azumin azumin mutum goma in kana iyawa ko biyar ko biyu ko ɗari kai ko dubu wa'in kana da hali ƙofa buɗe take duk wanda ya ciyar da mai azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tabbatar muna za a ba shi irin ladarsa ashe kenan bai kamata mutum ya yi wasa da wannan falala ba wannan bonan ce kuma bonan ce wadda tana da iyaka iyakar ta ƙarshen wannan wata to kada ka bari wannan bonan ta wuce ba a ci wannan kasuwar da kai ba saboda haka siyarwa tana da matukar muhimmanci a cikin wannan wata taimakon masu rauni taimakon marayi yasa za a ga kungiyar su izalatul bid'a wai kamatin sunna ta kirkiro da kwamitoci daban-daban a matakai daban-daban domin taimako na marayi da kuma iyayen marayu wanda aka mutu aka bar ma marayi yadda lura da cewa mafi yawa a nan ƙasar nan mun samu kan cikin wani yanayi za a ga an mutu mace mijinta ya mutu ya bata da ɗaya ƙanana amma kuma duk da immediate family na marigayi sun yi abandonin wa'annan ɗayan ba su damu da su taimake su ba kowa kai ne ya sani kawai kowa abin da ya sani cikin ya gida ne da isko maraye cikin dangin uba ne da ya rasu amma ga yana fama da yunwa yana fama da ragga sallah ta yi bai da stress da zai je idi kowa abin da ya dame shi ɗaya ne kawai su ci su koshi ya yi su mai musu sura mai tsada da wannan ne aka ga cewa cikin nau'i na da'awa ciyarwa tana daga cikin nau'i na da'awa za ka akwai bukatar a gacewa an ba da muhimmanci game da wannan aka kirkiro kwamitoci a matakai na ƙaramin hukuma a matakai na ƙasa da jiha a matakai na masallatai da wurare majalisai na tafsirai ko ina an kakkafa majalisai na taimakon marayi ana tara taimako na abinci da tufafi daga bayan Allah ana taimaka ma irin wa'annan wallahi wani lokaci in ka je ranar da ake raba wannan abincin ba za ka iya kontrolin hawayenka ba sai ka zubar da hawaye irin yadda za ka ga marayi ga su cikin tsananin bukata da iyayen marayi cikin tsananin bukata kuma suna zaune a cikin al'ummar musulmi to balle ma wannan zamani namu da ya kashe-kashe ya yawa marayi sun ninninka kusan kowace jiha kowane yanki yawan marayi ya ninninka yadda yake a da saboda kullum kashe mutane ake yi wani an kashe shi ya mata hudu da ɗa talatin wancan an kashe shi ya mata uku da ɗa ishirin da biyar kuma duk wayannan ƴaƴan da aka bari tsarin nauyi ne ga al'ummar musulmi ku ake tsammanin ku ɗauki nauyinsu yau saboda lalacin mu an kai ga inda kiristoci sukan zo daga wasu wurare su ɗauki ƴaƴanmu a cikin ƙasar mu ta musulmi su yi kamfin ɗinsu su ci gaba da ciyar da su shi shikenan an yi hasara wayannan baka san iyakar duban bane ƴaƴa mu da aka ɗauka a nan arewacin Najeriya ba tun lokacin fara rikicin boko haram a yankin gabas a arewa ta gabas an ɗauki duban banin ya'ya bincike ya nuna wannan an je da su kuma a yi kamfin ɗinsu an mai da su kiristoci da ƙarni da yaji har ma ta kai ana so dorin mu ƙanana a ɗauke su a sayar da su a je da su inugu ko a je da su wasu ƙasashe ko fata hakur ko wani yankin kudu maso kudu ko kudu maso yamma wannan ba ka san iyakar irin wannan da aka samu ba kuma sakacinmu da rashin su shi ya kai fadawa cikin irin wannan hali yanayin tsaro da muke huskanta yana da alaka da sakacinmu yadda muka bar 'ya'yan marasa gata suna gararan ba ba san inda za su je bale su dawo abinda za su ce yana gagara su daga nan ne yaro yaro ɗan ƙarami wanda bai isa ya da kanshi ba ka shi ka ci da kai ne yaya za a yi in ba Allah ya tsare shi ba bai fada mugun hannu ba yaron da ya kamata a ce yana karkashin kulawar wani amma an bar shi ƙarƙashin kulawar banza in ya ta waye shi ya san yadda zai yi ko tsaye ko tsiya ya ci ya ci abinci tunda yana da ciki dole sai ya ci a hankali a hankali sai ga ya kama yan kananan sace sace tunda lalura ce bai da mai ciyar da shi kowa ya dauka nauyin sa ba dole bane dole ya ciyar da kansa dole ya sha sun yana zuwa yana samu na halal a dauke shi aikin karfi wata rana ma aikin ma sai ya gagara in ba a yi hankali ba sai ya fara kananan sace sace na cikin gida da makwabta a hankali a hankali har ya gawurta ya zama gawurtaccen barawo ya dawo ya zama muku matsala a cikin gari ko a cikin yankin ku wajibi ne sai mun dawo da irin wannan tunani ciyarwa musamman a cikin wannan wata na Ramadan da dibin masu rauni a taimake su nauyi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya dora mu a mu mu al'ummar musulmi wayannan marayi da aka bar muna in ba mu tallafa musu ba wa muke jiran zo ya tallafa musu muna jiran sai kungiyar kan ta zo daga wani wuri ta dauke su kamar da su kiristoci sannan daga baya mu zo muna ta surutai kuwa baya ga yaki. ƴaƴanmu da yawa da muka yi hasara Allah ɗaya san iyakar duban banin ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da aka yi hasara ta wannan hanyar shi ke dan mun yi hasara kuma su za a sake turo mana su ci gaba da yakar mu tunda mu ba mu taimake su ba suna yi mana kallon maƙetata wasu sun taimake su zaka ba abin da za mu gaya musu ba abin da za mu gaya musu nan gaba saboda wanda a cikin halin da bukatar ka taimake shi baka taimake shi ba kabbari wani ya taimake shi to ya yi ganin wanda ya taimake din nan da kai duk ko alherin da kake dauke da shi ba za ka gaya miki addinin musulunci ai ne addinin Allah kaza kaza to ne addinin Allah ai Allah ya ce a taimakai baka taimakai ba kai ko addinin wa na kai zaka duk abin zaka wani mai bai saurarin ka an yi hasarar wannan su ne suka zama su za su dawo kuma cikin cikin mu a arewa su zama mana bala'i su ne mafi hadari gare mu fiye da ma kiristocin da suka tashi a kudancin ƙasar nan wajibi ne sai mun yi ƙoƙari yan uwa mun canza tunaninmu Allah ya jarrabe mu cikin wani hali cikin wani yanayi na yawan suka kashe da zubar da jinainan bayan Allah kuma mafi yawan waɗanda ake kashewa ɗinnan magidanta ne masu iyali masu ‘ya'ya da mata sun bar su iya maza da mata ƙanana da manya to nauyi yana karuwa kuma babu wani effort da muka yi kamata ya yi a daidai lokacin nan ya zama in ma ba mu halka ba yin tsari na taimakon masu rauni cikin mu a ce yanzu mun halka muna da wannan tsari saboda yanzu ne muka faɗawa cikin haɗari mafi muni na yadda ake barin 'ya'ya barkatai da mata barkatai babu mai ɗaukar nauyinsu to wajibi ne mu sani cikin hikima ta watan ramadan yana tarbiyyantar da mu akan sanin taimako da kuma taimakon masu rauni da kuma jin halin da mai rauni yake samu na yunwa kai ma ka ji ta a cikin cikinta domin wani in babu azumi irin wannan ba inda za a yi ma ya sanya da yunwa take don yana da komai da zai da yake bukata a rayuwa za ka bai san yadda matsala take ba bai san matsalar rashi ba balle yunwa amma wannan azumi sai Allah ya ce da wanda adda da wanda bai da kowa ya yi bai ci ba saboda kowa ya gane bambanci da matsalar gobe idan wani ya zo ya ce ma bai samu abin da ya ci ba za ka tuno da yunwa take za ka dole ka tausaya miki ka taimake shi wanda yana daga cikin hikima ta azumi da ku yan mu sani wata ramadana wata makaranta ce wadda Allah subhanahu wata'ala yake buƙatar mu koyi darussan da ake koyar da mu a ciki daga cikin wa'annan darussan akwai wa'anda muka ambata na tausayi da jinkai da kuma son juna da nisanta husuma da gyara matsaloli da ke tsakanin mu in wata ramadana ya tsaya duk wani wanda kake da gaba ko kiyaya da shi kai kokari ka gyara da shi wata ramadana wata ne wani gyara wata ne na daidaito mutane da ake son al'umma su dawo a kan turba ko banza ko ba a cikin wata ramadan ba a ce musulmi yana gaba da dan uwansa musulmi abu ne babba mai haɗari. domin hadisi ya tabbatar cewa manzo Allah ya gaya mana cewa duk ranar alhamis da altanin ana ɗaukar ayyukan bayi zuwa ga ubangiji amma akan dawo da na masu gaba a ce a sukan sai sun shirya da junansu a ce kaga ba za ka so a ce irin haka ta same ka ba saboda haka balle cikin wata ramadana wata na haɗin kai wata na nuna soyayya wata na nuna tausayi a ce kana gaba da wani ka je duk wanda ka san kana gaba da shi ka je kai ka fara mishi magana kakka damu da cewa wai ni wallahi <coughs> na hi karhin wani wani mi hidin banza wallahi ni na hi karhin in fara mai magana a'a umarnin Allah za ka bi ba umarninsa ba eh ka duka je ka fara mai magana yace ai ai wallahi ai na haɗi, ni wallahi na san na san wallahi ko bi ta da wallahi dole sai ya dawo hidin banza na baban za a ji a ce aika ya kasa ya dawo shi magana yadda a ce haka nan ɗin shi Allah ya san don shi kai zai baka lada kakka damu saboda haka kada ka yadda a same ka cewa kada gaba da wani a cikin wannan wata kada ka yadda wannan wata ya wuce a ce wai ya wuce ya barka kana jin haushin wani musulmi ko kana gaba da wani musulmi ko ka zalunci wani musulmi mu yi kokari yan uwa wata ne na gyaran hali da gyaran ɗabi'a wata ne na tsaftace aƙida wata ne da tsabtace yan uwantaka da matsaloli da ke tsakanin mu gyara su sai ya zama kafin watan ya wuce duka mun zama tsatsatsaf Imaninmu ya karu da mu ta karu kada mu manta cikin babban manufar da yasa Allah ya ɗora mana wannan wata eh, ibada ta azumi akwai samar da attaqwa kamar yadda ƙarshen ayar da ta zo da maganar azumi ta rufe da ita ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya rufe da maganar takawa ana son a yi maka ishara cewa cikin babban manufar wannan wata na Ramadan wannan ibada ta azumin Ramadan shine ya zama ya haifar maka da tsoron Allah ya haifar maka da takawa ya gyara ɗabi'unka ya zama ko da wata Ramadan zai wuce al'umma da ke tare da kai za su gano wane ya canza in dori dan kon riko hake baka ba kowa yanzu a gano cewa lallai ne ya canza yanzu an ga kana ta alkhairi in dori yawan faɗa gare ka yanzu a iske ka yi taushi in dori abin kowa ya shiga gare ka bai hita yanzu a gane cewa abin da ya shiga gare ka wanda ba naka ba yana kai ga mai shi da dai sauransu ya zama ɗabi'unka sun gyaru ka sun yi kyau ka da ubangiji ta gyaru ka da jama'a ta gyaru wannan shine alamar tasirin wata ramadan ga ɗan adam da ƙarshe dan uwa mu sani cewa wata ne na gwagwarmaya mutane na faɗi tafi kowa ya ga cewa ya samu gafara ya samu rahamar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa wata rana Jibril ya zo mini manzo Allah yana akan minbari zai minbari sai aka ga ya dan tsaya yana amin amin shine yake cewa Jibril ne ya zo mini yake ce mini duk wanda wata Ramadana ya fita har ya wuce bai yi abinda Allah zai gafarta masa ba Allah ya wardan shi wannan an turmuji hanci ne wannan an gama da shi yayi hasara manzo Allah ya ce sai malaika jibril ya ce ma annabi ka ce amin annabi ya ce sai amin to ka kusa wannan addu'a karɓar fati addu'a da annabi da kai ne yace amin kuma kai kana nan zaune take da baki wata ramadana ya kama har ya wuce ba wani abin da kai ba wani canji da aka gani gare ka babu wata hoppasa wani wa'ita shi da kai na ganin ke ma kai ma na ganin ka samu gafarar Allah to wannan ba daidai bane babban kuskure ne kuma ka illanta kanka ka kawo ma kanka matsala ka takaita ma kanka alkhairi ya ku yan uwa musulmi wannan wata da karshe mu kokari wata ne na karban addu'a kuma ga da addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wata'ala akan yanayi da halin da ƙasar mu take ciki na tsadar rayuwa da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da zubar da jini da rashin tabbas da ɗarɗar duka mu koka da Allah subhanahu wata'ala mu gitta wa'annan bukatu a cikin ibadodinmu na dare da wuni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu nuna ma Allah kasawanmu domin Allah ya yi mana wa'annan musibu wajibi ne mu yi amfani da wa'annan kwanuka masu albarka zama muna kwanuka na addu'a da neman mafita a wurin Allah da abin da ya shafi mu kowa dai ya gani kowa ya kasa gwamnati dai ta kasa hayyansu ɗan siyasa sun kasa kowa ya kasa sauran talakawa kowa ya zaune da jira kawai yake yi zai faru saboda an kai ga inda kowa ya yi duk matakin da mutum ka ɗauka duk ƙoƙarin da kowa ka yi kowa ya yi har yanzu kamar wutar daji abin ƙaruwa yake yi to akwai wanda ke iya maganin abin shine Allah akwai wanda ke iya taka ma wannan matsalar birki shine Allah to mu koka zuwa gare shi kuma muna cikin kwanuka masu albarka mu koka zuwa ga Allah mu faɗa mai halin da muke ciki da matsuwar da muke ciki da halin da muke ciki da ƙasar mu yadda yanda muka faɗa kuma mu nuna mu Allah mu Allah ya tsamo mu cikin wannan yanayi da muke cike ba mu aminci da zaman lafiya da saukin rayuwa rayuwa da ta yi tsada Allah ya sauƙaƙa mu ita wannan shine abin da an wajibi su ga mu ina fatar insha Allah za mu yi kokari mu tabbaka wannan in Allah ya so muka tabbaka wannan da zuciya guda dan Allah mu da Allah da kyakkyawar bi in Allah ya so za mu ga canji kuma muna fatar haka Allah ubangiji ya muna canji na alkhairi ya kawo muna mafita a cikin mu ya ba mu ya canza mu da wannan hali na zaman ɗarɗar da tsoro da rashin zaman lafiya da zubar da jini da sati-sati Allah ya canza mu da wannan yanayi zuwa ga mafi kyau saboda haka 'yan uwa ina fatar kowa zai iya ƙoƙarinsa. Allah ubangiji ya karba muna baki ɗaya. yadda Allah ya nuna muna farkon wannan wata yau muna bakwai gare shi Allah ya gwada muna mun yi wannan ibada yadda yake so yake yadda kuma ya karba muna sauran dukkan ibadodinmu. da kuma gafarta mana ya samu cikin bayansa da ke samun gafararsa a cikin wannan wata inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وبه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه وآلائه التي لا تحصى ومن تلك النعم هذا الشهر المبارك الذي كنا فيه إن شهر رمضان أحد مواقيت المباركة التي خصها الله تعالى بالكثير من الخصائص والفضائل عن سائر الأوقات في هذه الحياة الدنيا وهو شهر الرحمة والمغفرة وهو شهر القرآن الكريم أيها المسلمون نحن في شهر رمضان شهر الرحمة والغفران ومع ومعه بدأنا الصيام مطيعين الله ورسوله بدأنا حياة جديدة مع أول يوم من أيام رمضان المبارك ولقد أضلكم ولقد أضلكم شهر عظيم وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولقد أضلكم شهر عظيم وموسم تتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر البر والإنسان شهر الرحمة والمغفرة وعتق من النار فكيف يستقبل المسلم هذا الشهر يستقبله بالحب والشوق والفرح والسرور لعلمه بما فيه من الخير ولما أعد الله فيه لعباده من الأجر والثواب والفضل والحسنات فهنيئا لمن يقدم أعمال الصالحة ويترك أعمال السيئة وهنيئا لمن يتحرى ليلة القدر ويوفقها فهي ليلة خير من ألف شهر وهنيئا لمن اعتمر في رمضان وهنيئا لمن اعتكف فبلوغ شهر رمضان من النعم العظيمة التي على المسلم أن يشكرها بأداء العبادة فيها وترك العمل المنكر والتوبة منه فهنيئا لمن صلى التراويح وقام ليالي رمضان وهنيئا لمن أفطر السائمين عنده عباد الله إن شهر رمضان موسم أرباح ومغانم فاغتنموه واعبدوا الله وأطيعوه أكثروا من الصلاة وقرأوا القرآن وأكثروا من الذكر والاستغفار والعفو عن الناس وأحسنوا لبعضكم بعضا وأزيلوا البغضاء والعداوة بينكم فإن الأعمال تعرض على الله يومي الاثنين والخميس ويرد أهل الشهناء وأهل الشرك إلى عملهم حتى يتوبوا إلى الله واعلموا أن الصيام يكون لتهذيب النفس والجوارح وتوبوا إلى الله في هذا الشهر ولا تضيعوه بدون مغفرة وقد خاب وخسر من حضر رمضان ولم يغفر له اللهم أعنا على الصيام بطاعتك وجعلنا من من المقبولين المغفورين المعتوقين من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال رجم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ يعلمون ما تفعلون الله يا الله لمن حمده الله أكبر أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wọn. الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم آمنا في أوطاننا واغفر أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم رفعنا إليك أكفنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله الله أكبر الله أكبر الله 很舒服。